Masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na ra'ayoyin ku masu saurare na wannan rana. Daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Usman Tuno. To kamar yadda kuka ji a cikin labaran duniya. maudu'in da muka ba ku dama ku tofa albarkacin bakin ku shine kan takunkumin da gwamnatin Nijar ta ɗage na kuraren 'yanci rani ta ƙasar zuwa nahiyar Turai. Akan wannan muka ba ku dama ku tofa albarkacin bakin ku. Yanzu za mu fara da ra'ayin malami na farko wanda zai bayyana mana sunansa da kuma ra'ayinsa. Assalamu alaikum Radio Faransa mai albarka sunana Amadu Soja dan Nijar ni mutumin tsamka ne cikin jihar Zandar amma yanzu ina Travelers Capital din Libya. Mun gode da wanga maudu'i ne yau da kun ga bamu a game da wanga eh, shiri da aka yi lokacin gwamnatin wacce wanda ta shuɗe ta Muhammadu Bazum wanda aka yi rijejeniya wanda tura suka zuba musu makudan kuɗi domin su rihe hanya kal bakin hole su ketarawa suna shiga kasashen turai to yanzu janar abdulrahman chani ya riga ya ɗage wannan dokar wannan to mu wannan wannan abun da ya yi daidai tunda su ba sa so a shigo kasashen su a je kasashen su to mu kuma me yasa suke shigowa kasashen mu kuma wannan abun da ya musu kamar ya da musu murtani ne saboda wannan takunkumai da suka sa mana a cikin kasar mu ta jamhuriyar Niger Allah ubangiji ka zauna da kasashen mu lafiya bakin ra'ayi na kenan a tashi lafiya Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Faransa mai magana Amur Fifa sabon garin kauran namar jihar Zamfara. To hakika matakan da hukumomin sojan jamhuriyar Nijar suka doka na bude iyakoki sannan tare sakin wa'anda aka kama da laifukan tsallaka iyaka hakika sai mu ce wannan kamar wurin shalme ne ko kuma ce kamar ramar gayyace suke son su yi. Hakika kamar a ce mai ciwon ido ne zafin ya masa tsanani sai ya ɗauko kwalli ko ya ɗauko ta shi ya yi kwalli da shi kaga iyaka hauka kenan wannan ba zai kawo sauyi ba kuma ba zai sa ƙungiyar ecowas da tarayyar turai su fasa kiran cewa wai su daina mulkin soja su mai da mulki ga demokuraɗiyya ba don haka wannan ba zai kawo mafita gare su ba don haka in suna ma gyara su gyara in ba za su gyara ba to a ci tsananta musu har sai sun ba da kai bori ya hau ku tashi lafiya magana amurfi fa sabon garin kauran namo da jihar zamfara. sashen hausa gidan rediyon faransa mai albarka mai magana da yaro daga doso a jamhuriyar niger to wannan ba zai ba mamaki ba gaskiya irin kamar yadda kamar su kasashen turai ke kiwanta da jijiyoyin waya akan wannan yarjejeniyar da tsakanin su da niger wadda jana abdulrahman chani ya daga da ita to wannan kaga shi dole na tunda su sun ce gaskiya lalle sauran takunkumai dole da su kungiyoyin na turai gaba ɗaya su ne ke ga ga matsa iko iya wasu lamba cewa lalle lalle tabbatar ba su su yi kokari a samu na takunkumai manya manya takunkumai lalaku su suke na kai tattalin arziki da sauransu da wani menene ne har da magani da abinci dai wanda suke a yarjejeniya ta duniya kowa san cewa ko yaƙi aka dole dole za a tattauna a bari a shigar da magani da kayan agaji da abinci da sauransu doka amma gashi mu ba ba yaƙi muke yi ba juyin mulki na wanda shike ana yin shi na kuma sannan su sun ga abin da amma sababin sun ka gani yasa sun kai wannan aikin amma ga shi sai ka iske yanzu an taho tashi yanzu an to su kasashen turawa suna ta matsa mallama saboda su ainihin mu na afirka da yake su ba sun ciwon kansu sun zama tokin amshin shata to kina tunda su kyan kasashen suna mafi yawan nan a Nijar ba ma yan kasashen mu suke zuwa turai ba dole yan kasashe na na makwabta kuma duka na afirka kuma sannan su ake walakanta su kuma sannan su suna ake yi ma wannan to kina mu wannan ba zai dame mu ba kuma wannan ba zai tamar da hankali ba dole wannan yarjejeniya za mu yanke ta kuma mu daga yanzu mu yanke ta kuma janar abdulrahman cani muna mishi fatan nasara mai magana da yaro daga doso a jamhuriyar niger rfi a tashi lafiya na gode mai magana shugaban kungiyar muryar talaka rashin karamar hukumar mali jihar katsina najeriya kwamar tasu ilyasu magami matakin da niger ta dauka na soke dokar da ke haramta haurawa bakin haure zuwa turai ta hamada sahara to babu shakka wannan matakin da Nijar ta dauka yayi daidai kuma dalilin da ya sanya ta dauki wannan matakin shine wannan ya zama martani ga kasashen turai waɗanda da su da goyon bayan su ne ECOWAS take sama Nijar kunkumi iri daban-daban saboda haka su kasashen turai ba za su yadda da wannan ainihin doka da kasar Nijar ta yi ba saboda haka za su bi da hanyoyin da ya kamata su bi wajen gan cewa sun sasanta tsakanin su da kasar Nijar saboda su dai ba sa son ana haurawa kasashen su su kuma a Nijar sun riga sun cire wannan doka saboda haka za ka iya haurawa ka je ta Nijar saboda haka kasashen turai za su nemi sasanci ne kuma za su nemi sake kulla wata sabuwar yarjejeniya da jamhuriyar Nijar hakan kuma zai sa Nijar ta samu dawon maki wajen kan cewa an cire mata takunkumin da ake da aka kagaba mata na gode Radio Faransa International ku tashi lafiya Assalamu alaikum gidan radiyon Faransa. Mai magana Asumana Abubakar Buhari, mutunan tabu take bayan tsannan. To wannan doka da soja ya ɗage. To ai ka san shi soja dama ba ya zo na ba don shi raya mutane, ya zo na don shi kashe mutane. Cikinsu su har da na Niger su tsayi ƙasashen larabawa su algeria su tunis su morocco ai ta musu walakanci kuma wannan doka idan shi na ganin dan shi hasalarsa turawa na to babu wani dan turai wanda za shi halaka eh wannan an yi shi na dan a halaka 'yan afirka kuma wannan ba wani ba wanda ya dace eh su kuma mutanen agadar da ka murna an ɗage musu doka to watan wata rana su za su komo kuma mu suna kuka suna ciya abin wannan bai ba ana musu sace-sace wannan shine na sai an ji mun Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Radio Faransa Rafa suna na Malam Kabiru daga Marai dan gudu kusa da makarantar Malam Abba Jamhuriyar Nijar. To alhamdulillahi wannan soke doka da Jamhuriyar Nijar ta yi ni ra'ayina saboda incinta ne. kuma ƙasarta ne kuma shi ke gyara ta ita ma tarayyar turai ɗin ai kuɗi ne ta zuba ma shugabanni waɗanda suka gabata don saboda ra'ayin kanta don saboda abin da zai gyara ta ne so da ni a ra'ayina babu wani laihi tun da yancin ta ne ita ta ga dama kuma da ta soke saboda kuma tattalin arzikinta ne su ma da suke cewa ai saboda mutane ne kar su shiga su bata masa yanayin tattalin arziki saboda ka ita kuma ta ga yanayin tattalin arzikin ta ne zai karu zai haɓaka kuma ta ne kuma ya kamata ta yi ne saboda ƙasa ce mai incin kanta ba ƙarƙashin wani take ba shi yasa na gode mai magana malam kabiru daga marhaɗi dan gulbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar niger assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. radio faransa international mai magana abubakar kawo girgir to babu shakka dama mun san za a rina wai an sati zanin mahaukaciya mun kwana da cewar wannan mataki da mahukuntan mulkin sojan jamhuriyar Nijar suka ɗauka ɓangaren tarayyar turai za su fito su yi magana har ma su yi da Allah wadai kuma a zahirin gaskiya mu ma al'ummar afirka muna allah wadai da wannan mataki da sojoji masu rike da mulkin jamhuriyar nijar suka ɗauka na soke dokar da za ta rika hukunta masu safarar mutane wanda wannan wani aiki ne da ke jawo hasarar rayuka yake kuma jefa al'umma cikin bala'o'i muna fatan mahukunta da ke rike da mulkin jamhuriyar Nijar za su dubi wannan domin duk irin alfanan da soke wannan dokar ke da shi a gaskiya rashin alfanan ya fi yawa na gode radio faransa international ku tashi lafiya Mai saurare kai ma za ka iya kura saƙonka a shafinmu na Facebook ko a manhajar mu ta WhatsApp. Yanzu sai mu ɗora da ra'ayin malami na gaba. Sashe na Hausa na gidan Radio Faransa International RFI mai magana Isa Jikar mai saji daga tashar mai turare a karamar hukumar memba a ƙungiyar muryar matasan Afirka reshen jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Muna jinjinawa hukumomin sojan Nijar da suka dakatar da wannan dokan da ta hana baƙin haure shigewa ta ƙasar su don in dai baƙi na shiga ƙasa to lallai akwai alkhairi a cikin wannan ƙasar don haka dakatar da shi da aka yi dama a baya to an yi ne don biyan bukatun wanshan kasashen turawa yanzu kuma da aka dakatar da shi muna farin ciki da haka don dai kasashen afirka duk na yan afirka ne suna da damar zuwa kowane ƙasa. na gode a mai magana isa jikan mai saji daga tashar mai turare a karamar hukumar ta sashen hausa radio france international suna na rabiu nuhu na bukka daga karamar hukumar bakore da ke jihar katsina nigeria muna godiya da irin damar da kuke bamu muna faɗin albarkacin bakin mu a dukkanin shirye-shiryen ku da kullum hakika soke doka da sojojin jamhuriyar nijar suka yi na dokar hana shige da fice ta barauniyar hanya wanda ainihin matasanmu na afirka suke haura zuwa kasashen turai to gaskiya ba ma goyon bayan soke wannan doka domin kuma wannan tsari da wannan hukunci da ainihin sojojin suka ɗauka sun yi ne kawai don su daɗaɗa ma ainihin wasu 'yan tsiraru a cikin ƙasar su rai da kuma ainihin wasu ƙasashen afirka waɗanda suke goyon bayan su to da haka mu ba ma goyon bayan wannan doka da suka soke muna kira ga ainihin tarayyar turai da ainihin kungiyar nahiyar afirka su haɗa karfi da karfe domin ganin sun tilasta ma ainihin jagoran juyin mulki na nijar a mai da wannan doka tunda ainihin tafiya ce mai hatsarin gaske wadda take ta sanadinta wasu daga ciki suna rasa rayukansu wasu kuma suna rasa dukiyoyinsu daga karshe muna yi ma mu na afirka fatan alheri allah zaunar da mu lafiya ya bamu shugabanni masu kamanta gaskiya da adalci rabiu nuhu na bukka daga karamar hukumar bako rukuta shi lafiya radio france international sashen hausa na gidan rediyon france international suna na haɗabi mai kwamfuta mai yama local government kebis ta nigeria to a yau na shigo wannan shiri ne domin ku bani dama in yi tsokaci dangance da wannan maudu'i babu shakka matakin da gwamnatin mulkin sojin ƙasar jamhuriyar ta ɗoka na ba da damar ci gaba da safarar al'umma zuwa ƙasashen waje musamman matasa hakikanin gaskiya babban kuskure ne domin duba da idan aka yi la'akari da a baya waɗanda ake safarar nan ana zuwa da su suna mutuwa da dama a can kasashen waje ko kuma wurin ma tsallakawa da su saboda haka muna kira ga sarakunan gargajiya da ministocin kasar jamhuriyar niger ya kamata su ba shugaban milkin sojan nan shawara domin doke wannan doka domin idan ba a janye wannan doka ba za a ci gaba da samun asarar rayukan mutane da dama allah ubangiji ya kawo ma kasar niger mafita allah ubangiji ya ba mu zaman lafiya a duniya baki daya suna na hadari mai kwamfuta mai yama daga jihar kebbi a Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa bar Radio France sunana ya haya dannu asare fiyar na kungiyar masu buga waya da ba da shawarwari ta kafafen yada labarai rashin karamar hukumar Katago. To da farko dai wa gwamnatin sojin jamhuriyar Nijar a bisa wannan mataki da suka ɗauka na soke dokar da ta ba da damar safarar bakin haure daga jamhuriyar Nijar zuwa kasashen ƙetare. Babu shakka wannan mataki ne mai kyau kuma mataki ne da ya dace ganin yadda suke ta fuskantar matsaloli kama daga nuna musu tsangwama da kuma nuna musu kyama da dai makamantansu. To wannan mataki ne mai kyau kuma muna maraba da shi. Haya don azare. Assalamu alaikum Radio Faransa International. Mai magana shugaba Iliya Mai Kanti da Shayi Garkin Daura. Hakikan mulkin soja gwamnatin Nijar da ta hana ƙetarawa turai domin bakin hauren wannan suna samun matsala a hanya wasu su mutu wasu kuma su taba walice ita kuma can turai ta bukaci su rika zuwa to shi irin wani abubuwa dama haka ne shi kowanne ba wani ba cikin wani wani ke jin daɗi su wanda za su tafi daga nan Nijar dole su samu matsala ta rasa rayuka su kuma can za su je su musu aiki suna zaune kaga shi yasa suka ce su suna goyon bayan su rika zuwa kasashen su to duka dai gwamnati ya kamata ta jamhuriyar Nijar ta bi jiro da aikin da matasa za su rika yi domin ba sai sun wata kasa ba haka ya kamata a yi kuma Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka hore mana komi da komi hannunmu na gode rediyo faransa international suna na shugaba iliya mai kanti shayi garkin daura ku ta lafiya muna tare Salamu alaikum Radio faransa International. Kuna magana da Ashimi a Balfilinge, jihar Talberi a jamhuriyar Nijar. To lalle dangance da kamar wannan bude kofa da Nijar ta yi na duk wasu 'yan kasashe mai niyyar tayya shi ta tayya zuwa nema to ita kungiyar tarayyar turai ta ji zahin irin wannan abin da an kai ta ga kamar tana da yarjejeniya da nijar ai mu ma nijar tana da yarjejeniya da saro kasashe na duniya ko da sun ka ruhe muna iyakoki kuma sun ka lakaɗa mana takunkuman musamman ita tarayyar turai da ita kungiyar sai da yawo musamman dai tarayyar turai ita ma ta sa mana takunkumai kala-kala iri-iri to ai mu ɗaya ne mun kai musu wanga ɗaya ne hon nijar ta yi to ai kenan duk wanda ya cije ka an baka rama ba sa shi kai baka da hakurori baka da hakura ba mm, radio faransa ya muku fata heri tashi lafiya masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin na yammacin yau a madadin ɗaukacin waɗanda suka tofa albarkacin bakin su a cikin wannan shirin sai injiniyan mu da ya yi hidima domin ganin shirin ya zo muku mustapha a usman ibrahim tunawu ke cewa mu haɗe a shiri na gaba daga nan sashen hausa na radio france international